Fin a yau. Shirin duniyar Fin a yau shiri ne mallakar tashar G25 Hausa TV Online. Shirin duniyar Fin a yau yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen G25 Hausa TV Online wanda yake kawo muku labarai na duniyar fina-finai ko kuma abubuwan da suka shafi masana'antar Kannywood kasance da wannan shiri na duniyar Fin a yau domin samun labaruka kai tsaye daga duniyar fina-finai ko kuma masana'antar Kannywood. Shirin duniyar fin a yau na wannan lokacin zai duba ne akan wasu maganganu da ake ta yada su a kafafen sada zumunta. Ana ta bayani a kan cewa Malam Kabiru na kwango fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Allah ya masa rasuwa. To wannan zance ba gaskiya ba ne. Malam Kabiru na kwango dai yana raye bai mutu ba. kuma yana gudanar da al'amuransa a sanin kowa ne ko kuma wanda bai sani ba ma yanzu za mu sanar da shi malam kabiru na Kongo bai dogara kadai da harkafin ba malami ne na addini wanda yake da makaranta a ɗan dishe wanda akwai hafizai wanda suke karatun alkur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam kabiru na Kongo bai tsaya a nan ba manomi ne cikakke wanda yake noma al'amura wanda suka shafi ayyuka na gona a yayin tattaunawa da shi ya yi bayanai da dama duk da dai sai dai ku gafarce mu sakamakon matsalar na'ura da muka samu a yayin tattaunawa da shi amma a hakan zan yi muku bayanin maganganun da muka samu muka tattauna da malam kabiru na congo malam kabiru na congo ya shaida wa duniyar fin a yau dalilin da ya sa ya yi baya da harkar fin an zo da al'amura ne wanda yake ganin ba zai iya shiga cikinsu ba a da a baya ya tabbatar da wannan fili a kan cewa fina-finai ne ake yin su wanda suke wakiltar bahaushen mutum kuma suke wakiltar addinin musulunci to amma abubuwan a yanzu sun taɓarɓare funafunan da ake yi funafune ne wanda ake raye-raye da waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe da kuma abubuwa wanda shi yake ganin ba su dace ya shiga cikin wannan al'amari ba sun kaucewa koyarwar addinin musulunci kuma sun kaucewa koyarwar ɗabi'a da al'ada ta malam bahaushe wannan dalilin ne yasa ya yi baya a al'amuran shirya fina-finai na masana'antar kanut amma ya sake tabbatar mana da cewa har yanzu yana nan yana shirin fin kuma a kawo fin wanda yake wakiltar bahaushen mutum kuma yake wakiltar addinin musulunci a shirye yake da wannan fin din don ya tabbatar mana da cewa ma akwai fina-finan da ya yi a kwana-kwanan nan ba a gama kammala su ba ne shi isa ba zai mana cikakken bayani a kansu ba masu kallon mu da suke faɗin duniya kuma suke mu to dai kun ji yadda bayani ya ɗauko cewa malam kabiru na kongo yana raye da ake tara raɗin ya mutu bai mutu ba ga dalilan da ya sa ya yi baya da wannan sana'a ta shirin fim. kuma ya tabbatar da cewa wannan sana'a ta shirin fin babu abin da zai ce da ita ta yi masa taimako ɗari bisa ɗari kuma yana yabawa sana'a a yaushe kuma yana takaicin yadda al'amura suka taɓarɓare a masana'antar kaniwood sanin kowa ne masu shirya fina-finai da suke masana'antar kaniwood da daratoci daman shi malam kabiru na congo ya kwarance ne a fagen al'amura na addini ko ilmantarwa ko azantarwa malam kabiru na kwangwade dan asalin kano ne wanda yake zaune a unguwar gwammaja malam kabiru na kwangwa kenan wanda ake wa lakabi da malami bafadan allah to kaɗan daga cikin labarin malam kabiru na kwangwa kenan fatanmu allah ya sa dukkanin wani mai shirin fin a masana'antar kaniyut ya samu shaida kamar yadda kabiru na congo ya samu shaida a wajen al'umma don yayin tattaunawa mu da mutanen cikin gari da su kansu 'yan masana'antar kanu din sun tabbatar da ingancin malam kabiru na congo gashi mun ɗauko zance kuma lokaci ya yi mana halinsa da fatan a karo na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya kama kullum dai ni ne naku darata bashir ji sharif da na shirya wannan shiri a duniyar fin a yau a tashar G25 Hausa TV online. Da fatan masu kallonmu wanda suke faɗin duniya za su dinga bibiyar wannan shiri na duniyar fin a yau mallakar tashar G25 Hausa TV online. Kasance da wannan shiri a kodayaushe domin samun labarka na duniyar fina-finai na kannywood na kuma najeriya ga baki ɗayansu